Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Jummai Ali muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji ci gaban hirar da muka yi da sakataren kungiyar iyayen 'yan matan sakandaren Chibok da har yanzu ya'yan su ke hannun kungiyar Boko Haram. Sai kuma wani sabon salon keta hakkin 'ya'ya mata a arewacin Najeriya inda ake tura kananan yara waɗansu jihohi domin karatun allo. muna kuma da rahoto kan harkokin siyasar Nijar da dabarun kare kananan yara daga illar gubar dalma kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran Firaministan Pakistan Nawaz Sharif ya lashe takobin cewa zai ƙara ba da himma wajen yunkurin daƙile ta'addanci. Firaministan ya lashe wannan takobi ne bayan mummunan harin ƙunar bakin wake da aka kai garin Lahore a ranar Lahadi da ya auna Kiristoci waɗanda suke bikin Easter. Aƙalla mutane 72 ciki har da kimamin yara 30 ne aka kashe yayin da kuma mutum 300 suka ji rauni. Wani mai magana da yawon rundunar sojan ƙasar ya faɗa a jiya Litinin cewa hukumomin tsaro sun kammala simame da dama bisa bayanan da suka samu tun da farko har ma sun kama wasu mutanen da ake zaton suna da hannu a harin. mutumin da ake yayata rahoton cewa shine wanda ake zaton ya kulla makarkashiyar mummunan hare-haren ta'addancin da aka kai birnin brussels a makon jiya an sako shi a saboda rashin shaida jiya litinin lauyan gwamnatin kasar ya ce hukumomi ba su da hujjar ci gaba da tsare shi wannan mutumin mai suna fekalisi kafofin yada labarai ne suka yayata rahoton cewa fekasi shine faika shifo kuma ana kyautar zaton shine mutum na uku da aka gani a faifin wani bidiyon filin saukar jiragen sama tare da wasu mutane biyu da suka tarwatsa kansu ba tantance ko masu bincike sun tabbatar shine mutumin da aka gani a faifan bidiyon da aka ɗauka jim kaɗan kafin tashin bama-baman ba tun da farko a jiya litinin 'yan sanda suka gabatar da faifan bidiyo suka bukaci jama'a da su taimaka wajen gano mutumin da aka gani a faifan sanye da hula samfarin malafa da kuma farar court waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tsohon shugaban ƙasar honduras wanda daga baya ya zama shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya da ake cewa fifa a takaice rafael kalijas ya amsa laifin cin hanci a wata kotun amurka dangane da binciken cin hanci da aka yi a hukumar FIFA. Jiya Litinin Rafael Kalejas ya amsa laifinsa a wata kotu a birnin New York bayan ya faɗa wa alkali ya karbi cin hanci kuma ya rarraba wa wasu mutane kuɗi. Haka kuma ya yarda zai mayar da dala dubu ɗari shida da hamsin. Rafael Kalejas ɗan shekara 42 a duniya ya ja ragamin mulkin ƙasar Honduras daga 1990 zuwa 1994. an shirya a ranar biyar ga watan Agusta idan Allah ya kai mu za a yanke masa hukunci. Yana fuskantar yiwuwar a yanke masa ɗaurin aƙalla shekaru ashirin a gidan yari. Wannan bincike ya ja hankalin duniya a shekara ta 2015 lokacin da aka kama jami'an hukumar FIFA ciki har da manyan jami'an hukumar a wani otal a birnin Zurich kasar Switzerland. Daga ƙarshe jiya Litinin wata babbar kotun ƙasar Bangladesh ta yi watsi da ƙarar da aka kai shekaru 28 da suka shige. Ƙarar ta buƙaci a fitar da addinin Musulunci a zaman babban addinin ƙasar. Alƙalai guda uku suka yanke wannan shawara da aka zaci hakan za ta faru. Alƙalan sun yanke wannan shawara ba tare da sauraron wata shaida ba. kotun ta ce ayarin mutane goma sha biyar da suka kai wannan kara a 1988 ba su da rajista da hukumomi a saboda haka ba su da 'yancin kai wannan kara lauyoyin gwamnatin kasar su yaba wannan matakin suka kuma faɗi cewa addinin musulunci zai ci gaba da kasancewa babban addinin ƙasar bangladesh to amma za a ci gaba da baiwa sauran mutane da suke bin waɗansu addinai 'yanci daidai wa daida kamar yadda tsarin mulkin dokar ƙasar ya tanada. labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu share fagen wannan babin da ci gaban hirar da muka yi da Malam Lawan Zanna, sakataren kungiyar iyayen 'yan matan sakandaren Chibok da har yanzu suke hannun 'yan kungiyar Boko Haram. na tambaye shi ko hukumomi sun tuntuɓe su dangane da batun kama waɗansu 'yan mata da ke shirin kai harin kuna bakin wake a ƙasar kamaru da suka ce ɗaya daga ciki ta ce tana cikin ɗaliban ƙungiyar da ta sace sai ya bayyana cewa mun ji daga cikin rediyo ne da kuma kungiya na bimbaka ya sun yi a mun yi hira da su amma kuma da maganar da suke akan cewa za su nemo daga cikin makaranta shine na ke musu akan cewa zance a nemo daga makaranta wancan ta hanyar gwamnati daban ne amma ta hanyar mu iyaye kan mu daga cikin iyaye ne zai fi mana gamsuwa domin shi ne zai su ba da su tara iyaye ce to gashi a cikin ganowa da kuma tafiya da muka yi gashi abin da yake kai iyaye za su fi gamsuwa amma idan aka ce wai in zancen makaranta ne to zai zama da wahala mutumin daga cewa shi yana ma'aikaci ne a cikin makarantar sakandare kibar ya tara iyaye ya yi zance da shi zai da wahala. wato bisa ga dukkan alamu rashin yadda ta shiga tsakanin ku yanzu da ku da jami'an makarantar nan sosai kuwa sosai kuwa domin cin mutum da sun ɗigo 'yansu da nasu suka suka suke da suka cikin ciro su a suka kulle namu aka zo kwashe to yanzu mu gaskiya rashin yarda ya shiga tsakanin da su. To ko a ganin ku malam lawan wani mataki ne gwamnati za ta iya ɗauka na ganin ku ga cewa da gaske take a fafutukar ceto ƴaƴanku nan. Eh mu da har yanzu muna roke su tunda wannan ya zama abin issue na security ne. Federal government shi shugaban kasa ya riga ya mana alkawari kamar yadda na gaya miki kwanakin ba mm. ya ce sha Allah zai saki kuma har yanzu bai tsasa ba yana so ya gan cewa sai ya tsace ta mana yan matan nan to muna ji kuma da kuma bayanin da ya gaya mana kan cewa zai zo ne ya fara daga cibok ya bincika domin tun lokacin da aka ce za a zo a yi bincike a cibok duka za ka ga kan tattara da koma ma'aikaci wato mai gadi makarantar na in sun in sun haɗu su biyu a za ka wuce za ka iske su za ka ga wuce su ba su ko kai musu sallama ba su ji ba tun sabar cikin zazana su wato hankalin su a tashe to a nan ya nuna mana alamomi daga cikin a kan cewa lalle a sai suna da matsala kan wannan fi da so kan haka mu har yanzu federal government ne muke ko har yanzu a zo a yi mana wannan bincike kuma ta yi mana kokore a cikin hanyar da za mu samu 'yan matan nan da rai. Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya ƙasar mu ce, mu yi reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. To, Madalla sai mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji. cancanta kusa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka aje a sulhunta kar 'yan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowa da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya ƙasar mu ce mu yi reno saboda 'yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata najeriya ƙasar mu ce kun ga ba za mu bar ta ba ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa su guje ta ba. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Abin da lumana bai ba mu ba, kun ga tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba. Najeriya ƙasar mu ce, mu reno saboda 'yan baya. ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Kowa a bashi aiki. kuma kowa ya kama aiki sannan kula da haƙƙi shugabanni kula da haƙƙi talakawa kula da haƙƙi sojoji kula da haƙƙi 'yan sanda kula da haƙƙi kar da ƙasar mu ta wargaje mm-hmm. a tausaya mm-hmm. a agaza mm-hmm. sannan a taimaka To Allah ya dawo da 'yan matan Chibok lami lafiya bari kuma mu nufi jihar Niger Najeriya inda wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya bankaɗo wani sabon salon gallaza wa 'ya'ya mata gane Batsari da ƙarin bayani. A yayin da ƙungiyoyi da mahukumomin Najeriya ke fafutukar gano bakin zaren yadda za a rage yawan yara ƙanana maza almajiran makarantun allo da ke yawon bara a biranen arewacin Najeriya. a ɗaya gefen sai gashi a yanzu an samu har da yara ƙanana 'yan mata ake kaiwa a irin waɗannan makarantu a yankin arewacin Najeriya. A ƙaramar hukumar Kwantagora ta jihar Neja ne na cikaro da irin waɗannan makarantu na yara mata da aka kawo makarantun allon har ma na ɗan zanta da ɗaya daga cikinsu da ta ce min sunanta hawau Wasu sun ka sauka nan ƙauyen Sabon Rija sai an ka kawo mu. Aka kawo ku nan? Mm. To yanzu kina karatu? Eh. yanzu kin kai wace sura ke hizo na talatin da tara to ya kina jin daɗin zama nan eh lahiya lo baki da wata matsala ko a'a kuma kina cin abinci kullum har yanzu ma mun ka gama ci malam aliyu abubakar shine malamin waɗannan 'yan mata ya ce duk da yake iyayensu na aiko masu da abinci shi ma yana iya ƙoƙarin shi to shi sha'an yaran nan da ilari su mahaifansu ne ke ba da abin da za a ciyar da su sannan ni bakin abin su ku bani bakin wargodo ina abin da ina ba abin da su ci na'am magana batun kula da sha'anin yaro karami ya sha bamban da yarinya karama akwai wata kulawa ta musamman da kake musu a matsayin su na yan mata to kula da nake musu in dai yaro ya zamba da lafiya zan je in samu mai magani sannan kuma kai musu bani akan wajen wanka in ka gama yarinya ta kibin kasa in bani nan ne akwai bayanin sa su aikace-aikace wanda yake ana ganin kamar ya fi ƙarfinsu yaya wannan magana take a ba wani aiki na wanda suka wani aikace ce su. kamar yanzu su ne kake koyarwa a nan sun kai su goma sha ɗaya daga bisani dai na zanta da laure muhammad da kuma aisha sani da ke zaune kusa da wannan makaranta akan yadda suke ganin rayuwar waɗannan 'yan mata da farko ga laure muhammad suna cikin wahala tunda ba inda ba a tura su su je bidan ruwa su je bidan itace in ko kana gidan iyayenka walla wannan duk ba zai faru ba ce a ce ka kai yarka mace wani wuri karatun allo ba bai dace ba kun ga yanayin su ba gani ko to ni dai sun bani to sai a halin da suke ciki ita ma dai Aisha Sani ga abin take cewa muna taimaka musu da abinci da sutura wanda za su samu su sa suna shigowa talla kuma sukan shigo dai haka saboda ina da yara sukan biyo su Shehun Malami Imam Shehu Rimaye jigo ne a ɗariƙar Tijjaniya a jihar Niger ya yi bayanin matsayin wannan al'amari a musulunce. A ce nan matan malamin za su aikatar da ita da wani sana'a na tafi ta je talla. To kaga yau kuma abinda ake gudu ga zaman da wurin iyayen da jahilcin to gashi nan wurin ya zo ya samu inda kuma zai yi illa to balle a musulunce kuma a addinance a musulunce a ce an tara yara a cikin wurin da yake ba kulawan mata ba ne ba kulawan wasu iyaye sai sun je sun nemo abinci saboda ka musulunci ba zai yarda da wannan ba akwai hadari a cikin shi. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce za ta yi binciki a kan lamarin, in ji sakataren gwamnatin jihar Alhaji Shehu Umar ɗan yaya a lokacin da na tuntuɓe shi ta wayar salula. Binciken da murya Amurka ta gudanar dai akan wannan al'amari ya nuna cewa akwai wasu makarantun allon da dama da ke da irin waɗannan ɗalibai 'yan mata 'yan ƙasa da shekaru goma goma a ƙananan hukumomin Mashegu da Kwantagora. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. aka yake to nan gaba kaɗan za mu sake komawa jihar Niger domin jin matakan da jami'an lafiya ke ɗauka wajen kare ƙananan yara daga illar gubar dalma. To kam amma kafin nan bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda aka shiga wata siyasa ta daban ga Haruna Mamman Bako da ci gaban rahoton. Ƙungiyar likitoci na ƙasa da ƙasa tare da gwamnatin jihar Niger a tarayyar Najeriya sun buɗe cibiyar kula da masu fama da cutar gubar dalma da ke hallaka jama'a a jihar Niger. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin da ake samun masu ginar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ba a kan ƙa'ida ba. Al'amarin da ƙwararru a kan fannin suka ci yana haddasa bazuwar cutar ta gubar dalma. An dai buɗe cibiyar ne a yankin ƙaramar hukumar rafi inda aka samu ɓarkewar cutar ta gubar dalma da ta hallaka yara 28 tare da dabbobi sama da ɗari a shekarar bara. Dr. Mustapha Jibril shine kwamishinan lafiya na jihar Niger ya yi ƙarin haske. Rafi local government akwai inda mutane suke zuwa suke neman su da gold su silver to idan suna yin wannan eh, nema ɗin suna ɗan ɓata ƙasan wurin sai mutum ya kama da cutuka kasan wurin gaba daya sai ya ɓaci ruwan garin ma gaba daya ya ɓaci su yara suna cin har cikin abincinsu kuma har ta kan iska idan mutum yana zuwa yana fasa dutse ana fasa dutsuna ana neman dai abubuwan da za a samu dai a ci gaba da rayuwa amma ba abin shi akan yadda ka'idan da ya kamata a bi shi to shine ake samu wannan matsalan so mun samu mutane wanda suke cima kansu likitoci daga ko ina a duniya daga kasan ture sun zo don suna da kafin eh, doctors without borders suna da su irin wannan cuta din suna da maganin da ake ba da shi domin mutum ya wannan ya um, cutan ya shiga jikinsa ko ya ci samu ayan ayan kasa kasa ne ya shiga cikin jikinsa suna da maganin da suke bayarwa domin a samu lafiya a ƙarƙashin wannan shirin dai likitocin ƙasa da ƙasar har sun koyar da likitocin jihar Niger akan yadda za a yi saurin gano waɗanda waɗanda suka harbi da cutar ta gubar dalma. in ji babban sakatare a ma'aikatar lafiya na jihar Niger Dr. Ibrahim Tiffin. Su dai sun zo sun eh, kwaya mana da eh, likitocinmu ne da ma'aikatan lafiya a asibitin Kagara yadda ba wai lallai-lallai sai sun mun kai zamfara ba. san akwai suna da wani specialist lab eh, dakin gwaje-gwaje a anka yaran da suka kamu da cutan guban dalma ba sai lalle an kai su can ba nan kagara an Allah ya da an ma fara an fara abin da magungunan wurin amma dai suna nan ma'aikatan lafiya na nan duk an samu akan kai musu kuma suna an ba mu eh, injinin gwaje-gwaje kuma inda za a gwaje a dibi jinin yaro a san in akwai eh, dalma meye maunin dalma din ya kai da zai zama guba sa kawo yaron a ja cire da abin da guban kafin ya kamu da ciwon. Ko baya ga buɗe cibiyar kula da masu fama da guba dalmar dai masu nazarin al'amura dai na ganin mai da hankali wajen samar da aikin yi a tsakanin 'yan ƙasa. Zai taimaka wajen shawo kan ginar ma'adanan ƙarƙashin ƙasar ba a kan ƙa'ida ba a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. Kai co a gaida likita bokan turai a mai sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a mai sosai. Zan gaida likitoci ba dan kuɗi suke ba ha ba dan kuɗi suke ba ha ba dan buɗe yabo ba ha ba dan buɗe yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi. na Tsari ya yi gauka shigo wato bari mu koma kan wannan bayani na siyasar jamhuriyar Nijar ga Haruna Maman Bako. A daidai lokacin da faraministan Janguriyar Nijar Birji Rafini ya gana da yawan shugaban ƙasar Janguriyar Nijar Alhaji Muhammadu Isu da 'yan adawa domin yi musu wutan girka gwamnatin haɗaka a cikin wannan ƙasar. A nan birnin Kwanni muhawara ce da ma faɗa na faɗa ta kabri game da cintuntar sabon kakakin majalisar dokoki ta ƙasa cewa da Honorable Usaini Tinni. Dalilan wannan maganganun tsakanin 'yan siyasa shi shine cewa sabon kakakin majalisar dokokin kasar ba sananne ba ne a fagen siyasar kasar har waɗansu da ke tunanin jam'iyyar su ce za ta samu wannan mukamin gabanin haka na cewa fa sabon shugaban majalisar dokokin na kasar ba sananne ba ne kamar da za ku je daga bakin kakakin jam'iyyar mpr janguriya ta albade abubare shan birnin kwani cewa da alhaji sani mai kasai nan dai cikin gida ba san shi ba babu dan siyasar zaka cewa ba cikin irin yan siyasar da an san sunan na ba da an zabura a cewa na ko a san zarumtaka ta ko a san rashin zarumtaka ta amma munan cikin gida ba mu yi tsammanin mu ji shi an kasa ba ba mu dan mu ga haka ba kuma haka ta abku to sai mu ce dai alhamdulillah abinda mayyan sun kai akwai manahos ba irin tamu ba don ba mu san komi suka nuyi ba tun da ba faɗa mana sun kai ba amma a ƙashin gaskiya Nijar shi bai da suna wanda yake an san shi ko mutane sun san shi mutanen ƙasa ko 'yan siyasa wanda yake a zabura a ce wane na a ce a wane u an san shi ai aiki kaza ko ko lokaci kaza cikin siyasa kaza ai kaza yayi to kaga ko cikin tarayya ma bai da suna cikin ire-iren na waɗanga maye maye yan tarayya da zaka ji an ambato su kai tsaye da gauga to mu mai gidan mu mun yi zaton cikin mu shi zai bada ansambule kenan su mun kai tsammanin cikin su a ce shi kawo mutum guda amma da haka bata samu ba to na san da ba a yi sai ta da shawara kenan shi akwai wani matsayin da yake ganin gare shi barnan shi nema wani wuri in ba haka ba ai kowa ga tsammani ne da hushin bakin siyasa da azawa ga da zato mu mun san kenan shugaban ansambule namu ne yan jamhuriya duk da haka a cewar alhaji mani na jam'iyyar pnds tarayyar reshen birnin kwanni lalle haka ne sabon kakakin da ya hito daga jam'iyyar tasu ba shi da kwaramniya siyasa kamar sauran takwarorinsa shi yasa ba jin ɗuriyarsa kamar da aka jin ɗuriyar waɗancan. Lalle ba mutum ne wanda aka sani haka kwarai shi ko wannan sabili da bai da kwaramniya ta siyasa to shi yasa yake kaman a boye a wajen siyasa ba eh, kowane ɗan siyasa eh, ya san shi ba inda ba cikin maye-maye 'yan siyasa ba to wannan shine zan ma sannan na biyu ina so in tabbatar maka cewa wannan shugaban majalisa da aka dora kafin a dora shi duka jami'oyi sai da suka zama eh, suka ga ne ya kamata a yi kenan babu wata matsala wadda a tsakanin gungun da ke mulkin wannan kasa ko kuma in ce zai mulkin wannan kasa Allah yarda babu da matsala ko guda idan ka diba cikin diptoci 118 da gare mu 109 suka dauke shi kenan akwai waɗanda ba su nan kuma akwai waɗanda suna nan amma su ba su yi zaɓe ba shine nike so in ga maka kama ice so abin haruna bamman bako sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a nishar nijar. bane ba kushi da gaba ba alheri bane ba kudi bi liberia irin haka inda ya kaisu. Udi bi congo irin haka inda ya kaisu. Udi bi sierra leone irin haka inda ya kaisu. Udi bi burundi irin haka inda ya kaisu. Mushiri mu shirya kan To madalla sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mai magana Hanus Makafu na garin Maiya jihar da Kwaro jamhuriyar Nijar da nake zaune a nan a gana Ghana. shi shine dan Allah dan Annabi yan adawan mu na Nijar. Ku yi kokari ku shirya kanku ku shirya da ku da hukumar Nijar a yi zaman lafiya Allah ya kawo mana zaman lafiya cikin ƙasar mu ta Nijar tsaya daidai da daidai a tsaya aiki shin ƙasa ama ƙasa aiki ga ku kawo mana hayaniya cikin ƙasa har mutane na ƙasashen waje su yi mamaki ana ganin iya walwado jamhuriyar Nijar suna tare da zaman lafiya muna addu'a har kullum Allah ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin ƙasar mu ta Nijar baki ɗaya da Afirka gaba ɗaya mai magana isa ramu tudu a naija a jajidawa ina zama amfani da wannan dama na shafafan na ga al'ummar yan kaso da suke tsarar dukiyoyinsu sakamakon cikin gobe da ya afkan fito a jihar kano da kuma yan kasuwar jihar kebbi ina fatan allah ubangiji waɗannan yan kasuwa allah ubangiji da abin da suka ƙasa ta mafi alheri Allah Ubangiji ya tsare ta ko hakan a nan gaba Da ƙarshe ke fatan waɗannan 'yan kasuwa za su haka a matsayin wata jarabawa ga Allah madaukakin sarki wanda yakan jarrabu bayansa duk lokacin da ya so Allah kiyaye Allah kiyaye da sake kare abubuwan hakan a nan gaba Allah ubangiji ya da mutu alheri Allah ya da mutu alheri Allah ubangiji ya kare a kuma haka nan gaba na gode mai amurka assalamu alaikum lallai ina kira ga gwamnatin najeriya da ta taimako ta taimaka ta kai ɗauki jihar zamfara irin abin da ake wa talakawan zamfara gaskiya akwai ban tausayi saboda za a iya kama ainihin uban mutum a shigar da shi daji za ka shigar da shi daji a ce sai an aje kuɗi makudan kuɗi sannan su an so a sannan an so uban mutum ina kira gwamnatin Najeriya don Allah don Annabi ta kai dauki zamfara don Allah mahukuntan su suna musu ƙarya cewa lallai suna ba su tsaro kuma ƙarya suke yi assalamu alaikum mai magana Aminu mai kwaɗo linzami bayan kasuwa madam To da har yanzu kuna sare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana yana cewa karfe uku da minti 20 kusan da bakwai na asuba kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Wani labari da muka samu yanzu na cewa an tilasta wa wani jirgin saman fasinjan ƙasar Masar sauka a tsibirin Cyprus a yau Talata bayan an yi fashin jirgin da kimanin mutane 65 a cikinsa. Jami'ai a tsibirin na Cyprus sun ce nan da nan wanda ya yi fashin jirgin bai buƙaci wani abu ba bayan jirgin ya sauka a filin saukar jiragen saman Lanaka. An karkata akalar jirgin ne daga da ya taso daga birnin Alexandria zuwa Alkahira babban birnin Masar. Ma'aikatar sufurin jiragen sama ta Masar ta ce wanda ya yi fashin jirgin ya yi barazanar da nakiyoyin da ya ɗammara da su. Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif ya buƙaci ya lashe takobin cewa zai ƙara ba da himma wajen yunkurin daƙile ta'addanci. Prime Minister ya lashe wannan takobi bayan mummunar harin ƙunar baƙin wake da aka kai garin Lahore a ranar Lahadi da ya auna Kiristoci waɗanda suke bikin Easter. akalla mutane 72 ciki har da kimamin yara 30 ne aka kashe yayin da kuma mutum 300 suka ji rauni. Mutumin da aka yayata rahotannin cewa shi ne wanda ake zaton ya kulla makarkashiyar munanan hare-haren ta'addanci da aka kai birnin Brussels a makon jiya an sako shi a saboda rashin shaida. jiya litinin lauyan gwamnatin kasar ya ce hukumomi ba su da hujjar ci gaba da tsare shi wannan mutumin mai suna faikal c kafofin yada labarai ne suka yayata cewa faikal c shine faikal shafo kuma ana kyautata zaton shine mutum na uku da aka gani a faifan bidiyo filin saukar jiragen sama tare da wasu mutane guda biyu da suka tarwatsa kansu Tsohon shugaban ƙasar Honduras wanda daga baya ya zama shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA Rafael Calejas ya amsa laifin cin hanci a wata kotun Amurka dangane da binciken cin hanci da aka yi a hukumar FIFA. Jiya Litinin Rafael Calejas ya amsa laifinsa a wata kotu a birnin New York bayan ya faɗawa alkali ya karbi cin hanci kuma ya rarraba wa wasu mutane kuɗi. haka kuma ya yadda zai mayar da dala dubu ɗari shida da hamsin. To madalla da takaitattun labaran muka kammala shirin na safiyar yau sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji sauran abokan mu da sababbin shirye-shirye ciki har da noma tushen arziki na Halima Jimrau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin da Malam Sidi da har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri